إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم درجات عند ربهم في الجنة ومغفرة لذنوبهم ورزق كريم في الجنة والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى القائل لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تهابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تهاببتم أفشوا السلام بينكم الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها عباد الله كم للإيمان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة عباد الله الإيمان قول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فالمؤمن عباد الله له الأمن التام في الدنيا والآخرة أمن من سخط الله وعقابه وأمن من جميع المكاره والشرور المؤمن له الأمن المطلق في مثل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون المؤمن له الأمن المقيد في مثل قوله تعالى فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه والحزن مما مضى عليهم وبذلك يتم لهم العمل عباد الله من ثمرات الإيمان ثانياً الحصول على ولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم وصفهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تقي فهو لله ولي ولاية خاصة قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور عباد الله من ثمرات الإيمان ثالثا الفوز برضا الله ودار كرامته قال الله تعالى في سورة التوبة وعد الله المؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم فنالوا رضا ربهم ورحمته نالوا رضا ربهم ورحمته والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيمانهم اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين رابعا عباد الله من ثمرات الإيمان أن الإيمان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار وفي دار القرار قال الله تعالى من أمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال فلنحيينه حياة طيبة عباد الله وإن من خصائص الإيمان أنه يثمر الطمانينة في القلب يثمر الطمانينة في القلب عباد الله ولذلك عليكم بالإيمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم اللهم جدد الإيمان في قلوبنا خامسا عباد الله من ثمرات الإيمان ما ذكره الله تعالى في قوله إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يعني محبة أي بسبب إيمانهم وإعمال الأعمال يحبهم الله تعالى ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين ومن أحبه الله حصلت له السعادة والفوائد والفلاح الكثير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 الحمد لله القائل والعصر إن الإنسان لفي خسر فاستثنى الله تعالى الذين آمنوا قائلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله من ثمرات الإيمان سادسا النجاة من الخسارة الدنيوية والأيت قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا أي يدافع عنهم كل مكروه ويدافع عنهم الأعداء ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها ولما ذكر الله تعالى ما وقع فيه يونس عليه السلام وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين من ثمرات الإيمان ثامناً أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم ويهديه إلى علم الحق وإلى العمل به وإلى تلقي المهاب والسرور بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالرضا والصبر قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم تاسعا من ثمرات الإيمان وقبل الأخير الحصول على الطمانينة قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب عاشرا وأخيرا ومن أكبر وأعظم ثمرات الإيمان الفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل dukkan godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da yake cewa lallai su muminai na asali su ne wanda in an ambata musu Allah wajilat qulubuhum zukatansu tana karkaduwa na biyu muminan asali idan an karanta musu ayoyin Allah wannan ayoyin suna ƙara musu imani sannan abu na uku wa ala rabbihim yatawakkalun muminai masu gaskiya cikin imaninsu suna dogaro ne ga mahalicinsu Allah su mumine masu gaskiya cikin imaninsu su ne masu tsayar da sallah mumine masu gaskiya cikin imaninsu su ne wanda Allah ya azurta su abinda Allah ya azurta su da shi suna ciyarwa suna ciyarwa yunfiqun yau da gobe yau da gobe to Allah ce wa'annan su ne muminan asali su ne muminan gaskiya to ga falalolinsu lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a gurin Allah mai girma ɗaukaka cikin gidan aljanna wa magfiratun sannan suna da gafara automatic daga gurin Allah daga nan sai aljanna wa rizqun karimun da kuma arziki na karamci har yanzu dai cikin gidan aljanna tsira da aminci sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ba za mu taba shiga aljanna ba fa sai mun yi imani kuma ba za mu taba samun imani ba sai mun so juna yace ba zan nuna muku abinda da in kuka yi za ku kaunaci junanku ba ce ku yaɗa sallama tsakankaninku imamu muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabul iman babin da yake magana akan cewa la yadkhulul jannata illa mu'minun ba masu shiga aljanna sai muminai sannan kuma a babin har yanzu wa anna mahabbatal mu'minina min iman ka kaunaci muminai yana daga cikin imani sannan kuma har yanzu sallama babban sababi ne ka samu imani sannan kuma ka samu aljanna bayin Allah lallai imani yana da falaloli masu ɗimbin yawa a nan rayuwar duniya da kuma rayuwar da za mu shiga ta gaba yana sanya maka nutsuwa cikin zuciya gangan jikinka ma ya kasance cikin nutsuwa da aminci ka kasance cikin hutu ka kasance cikin rayuwa wacce take tsarkakakkiya mai hutu a nan duniya da lahira bayan Allah an ce imani abu ne da za ka furta shi da harshenka sannan kuma ka kudurta shi da zuciyarka sannan gabanka kuma su ɗauka su aikata da wannan muka duba ayan da muka fara budewa da ita mumine su ne wanda in an karanta musu Allahu wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا rabbihim ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة كاغا wannan aikin gangan jiki ne wa mimma razaqnahum yunfiqun aiki ne na dukiya to kenan imani ya hada abubuwa ne da yawa bayin Allah lalle imani yana da falaloli masu dimbin yawa mun tsakuro in su falaloli guda goma kacal daga cin falalolin imani da wannan imani yana harshe imani yana zuciya imani yana kan gabbai imani yana karuwa da karuwan aiki imani yana raguwa da saban Allah to daga cin falalolin imani al'amarin farko shi mumini da ya samu imani yana da aminci cikakke a nan duniya yana da aminci cikakke gobe kiyama yana da aminci cikakke barin fushin Allah yana da aminci cikakke barin ukubar Allah yana da aminci cikakke barin dukkan abin kyama da dukkan sharri mumini yana da aminci cikakke kuma wanda yake sakakke kamar yadda Allah mai girma ɗaukaka yake cewa masu imani duk wanda suka yi imani allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmin sannan basu cako da imaninsu da shirka ba to wayannan suna da cikakken aminci kuma wa hum muhtadun wa'annan su ne shiriyu kaga kenan kana buƙatan aminci to lalle ka kasance da imani sannan kada ka hada ka tare da shirka sahabbai suka ce ya rasulullah to waye a cikin mu bai zalunci kanshi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba irin wannan zaluncin ba ba ku ji yanda ruqman yake gaya ma dan shi wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah ya kai ɗanɗana kada ka haɗa Allah da kowa inna shirka la zulmun azim lalle shirka fa ita ce babban zalunci to don na riga kafi barin shirka shine ka kasance da imani nagartacce ka kasance da tauhidi sannan kuma ka dinga addu'a addu'a na alkhawfu min ash-shirk Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika mink la uhsi thana'an alayk anta kama athnayta ala nafsi ko allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana wa astaghfiruka lima la a'lam wannan ita ce du'aul khawf min ash-shirk ba ka ce ai mu mun dade a sunna ai tintini mu muka kafa sunna a garin Jos to sai me ba farkon ba ƙarshen kai ka kafa sannan kuma yana daga baya ka zo kana sassake sunna to me aka yi kenan kai ka kafa amma kuma ka zo ka rusa to me aka yi kenan to da wannan da ya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam mai karantar da du'aul khawf min ash-shirk to lalle mu lizimce ta Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam su masu imani suna da aminci wanda yake kayyadadde kamar yadda Allah mai girma da kuka ya ce faman amana wa aslaha to duk wanda ya imani ya gyara to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro tattare da su sannan kuma ba sa bakin cikin duk abin da za su bari a nan duniya bayin Allah falala ta biyu daga cikin falalolin imani shine za ka zama waliyin Allah kuma duk wanda ya zama waliyin Allah to shi kenan Allah mai girma kuka ya jibance shi to wannan shine target ma na masu rigaggeniya abinda suke rigaggeniya kenan a'zamu ma tanafasa fihi almutanafisun masu rigaggeniya gaba daya na rigaggeniya ne wane ne zai zama waliyin Allah to Allah mai girma daukaka ya ce ala ku saurara inna awliya Allah waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro tattare da su sannan kuma ba sa bakin cikin duk abin da suka bari a nan duniya to sai Allah ya siffata wane ne waliyi sai ce na amanu wanda suka yi imani ɗaya kenan wa kanu yattaqun kuma yau da gobe cikin ayyukan suna tsoron Allah to duk wanda ya siffatu da imani da takawa wannan shine waliyi ke to fa kullu mu'minin taqiyyin fa huwa lillahi wali duk mumini mai tsoron Allah ya zama waliyin Allah ke ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana sallah a masallacinku ko baya sallah a masallacinku ko dan birni ne ko dan ƙauye ne ko maya ne ya zama waliyin Allah da wannan Allah ce Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin masu imani yukhrijuhum min adh-dhulumat ila an-nur yana fitar da su daga duhu duhu daban-daban na kafirci na munafurci da dukkan duhu zuwa ga haske bayin Allah abu na uku daga cikin falalolin imani Allahumma zayyinna bi zinatil iman zaka samu yardar Allah in ka samu yardar Allah yardar Allah ma ta fi aljanna kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul tauba ya ce, Allah ya alkawari ga muminai mazansu da matansu ya musu alkawarin aljannoni wanda koramai suke gudana ta karkashi mana gidan aljanna kenan ba irin ginin duniya bane mafi yawanci ginannakinmu na duniya za ka samu tajiri min tahti halfi iranu wayansu ɓeraye da wayansu abubuwa suke gudana ta ƙarƙashin gidajen to amma kuma gidan aljanna za ka ji allah yana siffata shi da tajiri min tahti hal anharu kuma sun shiga khalidi na fiha za su dawwama har abada su suwa kenan muminai wa masakina tayyiba da guraren zama daɗaɗa a ina fi jannati adin cikin aljanna ta zama aljanna ta dawwama sai Allah ce wa ridwanun min Allah akbar kai yardan Allah ma fa tafi aljannan fa zalika huwa al-fawzul azim wannan fa shine babban cin nasara ce ka samu imani har Allah ya yarda da kai to wannan falala ta uku kenan ana samun yardar Allah ta dalilin imani al'amari na hudu in ka samu imani to sai ka samu alhayatu tayyiba nagartacciyar rayuwa a nan duniya sannan nagartacciyar rayuwa a gidan dawwama darul qarar ke Allah mai girma da kaka ya tabbatar mana da wannan yake cewa man amila salihan duk wanda zai aiki nagari min zakarin aw unsa imma namiji ne ko mace to Allah ya ce wa huwa mu'minun mana aiki nagari kawai baya tafiya dole sai da imani ke to Allah ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba tabbas tabbas Allah zai rayar da mutum rayuwa nagartacciya bayin Allah yana daga cin abin da imani yake banta da shi yana gadar ma da mutum rayuwa wacce take nagartacciya sai ka samu tsumani na nutsuwa na zuciya sannan ka samu hutu na zuciya zuciyarka ta huta domin zuciya bata huta ba gangan jiki baya hutawa sannan kuma sai ka samu ka wadata da ƙanƙanin abin da Allah ya baka yana daga cikin abin da imani yake gadarwa sannan kuma in kana da imani sai ka samu rayuwa nagartacciya baka dogara ga kowa sai ga Allah mai girma ɗaukaka bayan Allah wannan ita ce alhayatu tayyiba ba wai tarin kuɗi shine alhayatu tayyiba ko sarauta ko mukami ba ko kaɗan abu na biyar daga cikin falalolin imani abinda Allah mai girma ɗaukaka ya ambata ya ce lalle masu imani da aiki na gari sai ya ja'alu lahumur rahmanu wudda da sannu ar-rahman zai sanya musu ƙauna ai ta dalilin imaninsu da ayyukansu da imani Allah zai ƙaunace su sannan kuma ya sanya ƙaunarsu a zukatan bayin shi kuma duk wanda Allah ya ƙaunace shi hasalat lahu sa'adatu wal falahu wal fawaidul kathira ya samu cin nasara duniya da lahira da fa'idoji masu dimbin yawa daga cin falalolin imani bayin Allah akwai tsira daga hasara Allah mai girma da kuka ya rantsuwa ya ce wal asr ya rantse da zamani innal insana lafi khusr lailai jinsin dan adam yana cikin hasara to waye da waye baya cin hasara sai Allah ce illal ladhina amanu sai masu imani ne kawai ba sa cikin hasara wa amilus salihat kuma suka yi imanin suka hada shi da ayyuka na gari wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to lalle bawan Allah kana so ka tsira daga hasara to lalle kai kokarin gyara imaninka kai kokari Allah mai girma daukaka ya kawata ka da kawan imani to ka tsira daga hasara to amma duk abin da zaka tara a nan duniya babu imani tabbas mutum yana cikin hasara tsindim domin nan imani kubuta ne daga hasara ta duniya kubuta ce daga hasara ta lahira abu na bakwai daga cikin falalolin imani bayan Allah inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu lalle Allah yana ba da kariya ga masu imani kaga harkan dai duka da masu imani ake yanzu to Allah mai girma ɗaukaka yana tunkuɗe musu dukkan abin kyama Allah yana tunkuɗe musu abokan gaba Allah yana tunkuɗe musu abin kyama kafin ma ya zo in ma abin ya zo sai ka samu Allah mai girma ɗaukaka ya ɗaukake musu ko kuma Allah ya sauƙaƙa musu bayan bala'in ya zo ka duba yadda annabi Yunus alaihi salam ya shiga cikin damuwa ya ta kiran Allah fi zulumat yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin Allah ce fastajabna lahu sai Allah ya amsa mai wa najjaynahu minal ghammi kaga yana cikin damuwa bala'in ya zo amma sai Allah ya sauƙaƙa mai wa kadhalika nunjil mu'minin haka Allah ya ce kuma yake tseratar da mu'minai kaga kenan mu ma mu siffatu da imani sai Allah mai girma ɗaukaka ya ba mu kariya mu siffatu da imani sai Allah mai girma ɗaukaka ya ɗauke mana bala'i mu fita da imani sai Allah ya sauƙaƙa mana a har kullum za ka samu yanzu rayuwar da tsada take yi tsada kullum da kullum take sake yi to me yasa mana mu tuntubi imaninmu mu tuntubi tsoron Allahnmu shin muna da imani yadda ya kamata in muna da imani kuma Allah mai girma ɗaukaka da ya siffata waliyai ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun sun kasance da imani sannan kuma suna kan tsoron Allah to kuma Allah ya alƙawari ga man tsoron Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra sai Allah ya sauƙaƙe wa mutum al'amarin shi amma har kullun zaka samu rayuwar kuma tana da shiga wani yanayi ne daban to Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla abu na takwas a gurguje shi mai imani Allah yana shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya da wannan Allah ya ce wa man yu'min billahi yahdi qalba duk wanda ya imani da Allah to sai Allah ya shiri zuciyar shi to idan zuciya ta shirya kuma dukkan jiki gaba ɗaya ya shirya ke da wannan sai Allah mai girma ɗaukaka ya shiryar da mutum zuwa ga hanya madaidaiciya ya shiryar da shi zuwa ga ilimi na haƙiƙa ya shiryar da shi kuma zuwa ga aiki da wannan ilimin Allah mai girma ɗaukaka yake ce mana lalle wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari yahdihim rabbuhum bi imanihim mahalicinsu Allah yana shiryar da su ta dalilin imaninsu kenan muna maimaita a fatiha kullun da kullun ihdina siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim to amma ina hanyar mun kama hanyar hanyar shine mu kama imani da aiki na gari bi iznillahi ta'ala mun kama wannan hanya kenan mu rike littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama mun kama hanyar shiriya abu na tara bayin Allah daga cikin falalolin imani mumini yana samun nutsuwa da wannan Allah ya ce allazina amanu masu imani wa in qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suna nutsuwa ne da ambatan Allah sai ga mutum Allah ya jarabta shi yana cikin bala'i yana cikin musiba to amma kai ka ganshi bara ka taɓa cewa wata musiba ta same shi ba za ka ga an mai rasuwa ne amma ba za ka ganshi a gigice ba sai ka ganshi a nitse saboda me tasirin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ga yaron shi ya rasu amma bai gigice ba falalan alhamdulillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta dalilin haka ma sai Allah ya ce ku gina bawa na gida cikin gidan aljanna ku sanya ma gidan baitul hamdi gidan godiya da ma mutum yaron shi ya rasu ya gigice yana fadi yana faɗuwa ana rike shi malan kai hakuri malan kai hakuri yana faman kuka to kaga duka wannan bai ambata Allah ba ballante samu mai nutsuwa yaron da ya riga ya tafi kuma ba zai dawo ba kuka ba zai dawo da shi ba to don na maimakon haka ma ka yi ƙoƙari ka samu baitun fil janna ta hanyar alhamdulillah alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun da wannan Allah ce na amanu masu imani wa taqma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala Allah ce ku saurara bi ta taqma'innul kulub. da ambatan Allah zukata suke nutsuwa ina samari yan waka wani shi in bai ji waka ba baya taba samun nutsuwa kaga wannan ba mumini bane ke ya ma kan shi shaida cewa shi ba mumini ba ne saboda Allah ya ce masu imani wa taqma'innu qulubuhum bi zikirillahi in bai ji wani cool music ba to shi ba shi da nutsuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na goma na ƙarshe yana daga cikin manya-manyan falalolin imani rabauta da aljanna da kuma tsira daga wuta da wannan za ka ji jerin ayoyi da yawa dukkan nau'in aljanna Allah sai kaga yana ba masu imani aljannar firdausi sai ga ta masu imani ce innal ladhi kanat lahum jannatul firdausi nuzula kana da bukatan firdaus to lalle ka gyara imaninka aljanna ta adin zaka ji cewa ta masu imani ce innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya yace jazaohum inda rabbihim jannatu adin jannatun na'im ta masu imani ce har yanzu innal ladhina amanu wa amilus salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu ce ce fi jannatin na'im ta dalilin me suka samu jannatin na'im ta dalilin imani da aiki na gari in sun shiga can da awahum fiha subhanakallahumma addu'ansu kenan subhanakallahumma wa tahiyyatuhum gaisuwayin aljanna aljanna salam salam salam salam wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin sannan ƙarshen addu'ansu su gaba ɗaya gaba ɗaya alhamdulillahi rabbil alamin to bayan Allah lalle mu rike alhamdulillah domin ita ce mafificiyar addu'a zaka ga cewa takaitacciya ce amma ita ce the best ita ce mafificiya afdalu afdalu la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah to in yace alhamdulillah sai ga kaman bai faɗi komai ba a lalle ka faɗi babbar addu'a ke to in ka duba jannatul ma'awa ita ma ta dalilin me ta dalilin imani da aiki na gari afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu to lallai mu lizimci imani za mu samu aminci za mu zama waliyan Allah na uku za mu samu yardar Allah za mu samu nagartacciyar rayuwa za mu samu ƙaunar Allah abu na shida za mu tsira daga hasara sannan kuma Allah mai girma ɗaukaka zai dinga ba mu kariya za mu samu shiriya za mu samu nutsuwa bi izinillahi ta'ala za mu samu aljanna sannan kuma za mu tsira daga wuta دو اللهم زيننا بزينة الإيمان اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا